so yanzu sai ce a gyara zama domin jin batun da za mu tattauna a cikin wannan shiri na gata al'umma so kamar yadda aka sani a cin zarafi da ake maƙananan yara har ma da mata ya zama ruwan dare musamman a arewacin kasar mu ta gado najeriya wanda al'umma na ganin cewa irin gudunmuwan da ake barwa kuma da irin matsaloli da yara kan fuskanta ya zama a nemo musu hanyoyin da za a ci gaba da magance musu waɗannan matsaloli da suke fuskanta sannan irin takarawa gani da iyaye al'umma da lauyoyi da kungiyoyi za su ci gaba da yi domin kwato ma waɗannan yaran 'yancinsu inda aka sanya doka a san cewa an bibiye wannan dokan an kwato ma waɗannan yaran haƙoƙinsu so saboda duba ga yanayin yadda alakulli yau muke tattauna abin da ya shafi wato cin mutunci da cin zarafi da kuma ƙara nanatawa ko tusawa a fahimtar da ilmantar da al'umma kan akwai doka da ya shafi wato ci gaba da kare haƙoƙin yara da mata shi yasa na ga ya dace na kara gayyato wato wata ƙwararriyar lauyan da ta saba kasance a cikin wannan shiri na gatan al'umma kuma yau za ta kasance a cikin wannan sabuwar shekara a cikin wannan shiri na gatan al'umma na kuma gayyato ta domin mu tattauna wannan batu da ya shafi wato cin zarafi ko cin mutuncin da akan yi wa ƙananan yara muna tare da ƙwararriyar lawar tamu mai zaman kanta wato barista bukola ajawo barista barka da ƙara shigo a cikin shirin gata al'umma ya ayyuka ya kwana biyu ya kuma sabuwar shekara su abin shekara mun gode Allah sai mu ce ya ayyuka kuma yanzu ya kasance saboda an kuma dawowa wato phase 2 na wannan cuta da muke fama da shi na coronavirus kin ga komai dai yadda ya kamata mm. muna fata dai Allah dai ya ƙara kiyaye mu da mm. wannan cuta kuma duk da haka mutane kuma ko mu dai mm. mu tabbata cewa duka abubuwa da aka ce a dinga yi a dinga yi mm. ba a so a taro da yawa a wani wuri ko kuma haka saboda haka in dai ana cin gaban da eh, ci gaba da abin da an ce kan mu yi mm. a hankali cutan shi ma ai zai guje mu to <laughs> yanzu duba ga yanayin yanzu phase 2 din nan ya yanayin bibiyar cases da shiga kotu da sauransu to yanzu dai kin san maganan um, phase 2 na covid din nan mm. zaki san cewa kwanakin baya kafin christmas shi gwamnan na kaduna state ya ba da abin nan memo ko kuma abin nan shawara eh. cewa duka ma'aikatan gwamnati duk wanda dai bai kai level 14 ba su zauna a gida su mm. dinga aikin daga gida a hankali sai dai ana bukatar su za a zo duka wannan abu kila don ka a cika ko ina ne mm. a maganan kotu ina ji in kotu ma za ta dawo wannan satin ne kotu za ta dawo mm. kuma in aka dawo ma sai an fara gani cewa inda da alkari yana jin shari'a ko kaman goma ko sha biyar kila za a shi mm. kin ga duka sai mun dawo ne za mu sani eh. amma kamun aka koma dai kamun christmas muna shigan kotu amma yanzu ne aka dawo ke ke dawowa ma wannan sati ne eh. so yanzu za a kila duk duba wa'insu dan kananan cases za a ce bai kamata a bar su ba eh, haka ne in cases dai yana neman emergency za a ji su in gane amma duk da haka din ba kulle kotu ba kotu na bude amma dai ana dan irin za a ce ana eh, shortly wanda ya kamata su zo yau za su zo wanda ya kamata duk dai ka a ce ba za a ba ɗaya ba haka ne suna a dinga kira ke zaki yau ne ki so eh. don dai ana so ne a hana yanzu zai za zo a taro a wuri da hakan to mun gode barista mm-hmm. sai mu ce to a a cikin wannan shirin za mu duba abin da ya shafi maganan cin mutunci ko cin zarafi wanda a turanci ake cewa violence against children mm-hmm. wanda yara kan fuskanci matsaloli daban-daban kuma a nan jihar kaduna akwai doka ta musamman da ya shafi kare haƙoƙin mm. ƙananan yara da mata zan so mu yi waiwaye a don tafiya mu duba wa'ansu cases da kuma yadda doka aka aiwatar da wannan dokan da ke nan jihar kaduna har mm. aka magance ko aka yi ba da mafita ga wannan kes din abin da ya shafi maganar a case in princess eh, na san masu kallo da saurare za su so su ji a yanayin ya aka zo karshe inda aka kwana sannan yaya kes din ya zo karshe wani irin hukunci aka yi matan da ta mm. ci zarafin wannan yarinya na mm. princess eh, ai san tun lokacin nan ba mu kara dawowa ba eh ana ta shiga kotu yau a shiga ke kina ta zuwa ko a zo a ce yau an shiga eh. gobe an shiga jibi ba a shiga ba to haka dai an zo dai daga baya ba zan iya tuna watan ba mana sun cewa wannan shekara da ya wuce mm. an yi hukuncin ta a kotu kuma ita matan an ba hukunci da aka mata shine cewa za ta zo na a gidan yari mm. Eh, mm, abin nan wata goma shi aka bata an bata ta za ta zauna a gidan yari a wata goma kuma za ta biya miliyan hudu da dari biyar wannan miliyan hudu da dari biyar din shine ya zama aka ce wai compensation ok eh. wanda zai taimaka ma yari wanda aka cutar da ita ok haka aka yi hukunci yanzu dai tana gidan yari kuma ba ta ah, kin san magana ba da kudin yanzu dai na taba a da kudi oh. dan sai da aka ce a buɗe account da za a zo ma yarinya kuma akan din a sunan yarinya aka bude ba wai sunan iyayenta bane eh. wannan akan tunda ita aka ci mata zarafi eh. ba wanda iyayen za su kwashe ka a fuki cewa a ga cewa to a sunanta aka buɗe kuma na tabbata yanzu dai an riga an zuma kuɗin. to in an zuba um, barista akwai wani dokoki da za a bi wanda za a ce kila lauyoyi za su ringa bibiya su eh, tabbatar eh, cewa akwai an sa akwai condition da aka sa a mm. kan din ba wai kowane lokaci kai za su ji ba a'a kudin an sa ne tun da nata ne a mm. sunanta ne aka bata ita ne aka ci mata zarafi ita ne aka cutar da ita mm. to an sa kudin a sunanta ne in ma za a ji a neman kudin su iyayenta su kadai ba za su iya zuwa su ja kudin ba sai an nema lauyoyin da suna cikin kes din oh. kuma in za a cire kudin kudin nan meye ne eh. kuma dama kudin in aka in kaka duba an sa akan cewa ba wai kudin da za a ji a ci shinkafa ko a ci menene da shi bane taimako yarinyar za ta za a yi ilimin da za ta ilimi saboda haka sai lokacin da za ta ji makaranta kera ana neman school fees shi ne za a ja ta makudin haka to yanzu yarinyar tana wurin iyayenta eh, lafiya tana nan lafiya kuma sun ga wannan hukunci da kotu ya dauka eh, eh, na wannan kesin kowa ya gamsu sun gamsu da shi cewa insha Allah mun gode sosai barista mm-hmm. so barista bari mu da abin da ya shafi mu ji mai doka ya ce ah, mu kawo abin da ya magana female genital mutilation ina wato abin da ya shafi ciyar da ake ma mata hmm. wanda doka ya riga ya shimfiɗa cewa abu ne da ya kamata a daina wa'yansu kasashe a nan nahiyar afirka masu hmm. ma sun kafa wannan dokar na a daina yi ma mata kaciya hmm. so za mu jiya me irin hukunci za a yi ma wanda aka kama da laifin sun ci gaba da aiwatar da wannan kaciya ga mata mm, haka mm. ke tun dama kamun yau <laughs> wato da kenan su iyaye a can eh, a can baya eh sukan ce yarinya in ba mata fiyade in ba mata fyaɗe in ba mata kaciya ba yawo iskanci za ta dinga eh. suka ce mm. su kuma lokacin yadda dai suka wayar kenan a lokacin ganewarsu amma daga baya aka yi bincike aka ga cewa kaciya abin nan ma da ake ma mata lokacin akwai mummunan ciwo ma da yakan kawo masu lokaci su kuma ba su sani ba mm. in ta ji aihuwa wahala za ta sha ba su sani lokaci saboda haka an zo an kafa gaba da a Najeriya a federal mm. wanda za ki ce federal muna da doka da ya hana child uh, right act tsarin doka da ya shafi mm-hmm. yara mm-hmm. kaɗai mm. kuma in kika dawo kaduna kaduna state ma muna da shi namu mm. da an ce child welfare protection law 2018 mm. shi ma muna da doka da ya shafi duk cin zarafin yara cin zarafi da jin daɗi da walwalan yara to a cikin dokan nan akwai shafin da ya hana cewa a wurin ma har abin nan ba za ki ma iya ma yaro ba zane a cikin wannan doka zanen fuska eh wannan doka ya hana wato in kika yi ma mutum abu eh. shi kila baya so sai shi da kanshi ya yi shekara goma sha takwas in ya san ya ko kuma ta san tana so ta sama kanta zane ta je ta duba ta sa yadda take so <laughs> amma ba wai ka kan yara akan cewa ana so a musu zane ba wannan doka ya hana a'a kai san cewa abu eh. da kenan eh. da za ce da zane shi ne za a gane inda ka fito eh. ba wai ana so a yi masu bagobiri dariya ba ne amma da daga kin ga bagobiri kisan ina ya fito mm. amma yanzu me ake cewa ma eh, ilimi ne komi ya ce ba. ka shiga wani wani da ganin kama a ji tsowa ce wannan ina kuma kin san me kyau yana nunawa wani ma kuma haka no wani zane ma yana sama mutum kyau ai akwai wa'anda ina da kawa da muna secondary school ba ba ta ba sa mata zane ba da kanta ta ga ta ma kanta bulle haka wai tana so ta kara kyau Ta kuma mata kyau eh. ta yi na nan ma na fulani na duka so ya zama cewa daga ranki ne kike so hmm. ba wai daga yarinya ya karama ya shekara biyu ku sa mata zane ba a dai bari yara su mallaki hankalin su a abin da eh, suke to maganan zane kenan in ma hmm. kika zo maganan kaciya eh. an hana a wannan doka kuma na kaduna state muna da allah ya tambake mu muna da baya da maganan maganan yara ko kuma maganan da ya shafi yara mm. ba wasa da shi saboda haka in kika kaduna state lokacin da wannan gwamna ya shigo yanzu an riga an samu a dokoki har ga guda uku mm. muna da penal code shi a Eh, muna da child eh, welfare law hmm. na yara kenan kuma muna da violence Justice Prohibition Law a hmm. wannan wani ma an fasara shi dalla aka ce an fasara shi ba wace in kaskin san lokaci a gani ma kamar kin jima yaro dan ciwo ne in ya ka ne wani lokaci gidan ta zuba bai hmm. har ba mai da hankali ba yarinya za ta iya mutu ganin wannan eh kuma ana yi aka aka aka Allah so kaciya fa aka mata to wanda suke ma kaciya din nan ma su ba wai ba wai ma suna da wani ilimi kan ne wannan an zo an yi lokaci ne ban tabbata ba amma haka aka ciki wato wannan sabon doka na kaduna sai na violence against persons prohibition law shi ya kafa ya ki wanda ya yi wato ke iyaye kika ma eh, eh, eh, maybe da baba da mama suka yi shekara hudu ne a gidan yari kuma sun sai sun biya 200,000 fine kuma wanda eh mm. kuma wanda dai shi da kanshi wanda shi da kanshi ma ya yi shi ma da kama shi mm. wanda ya aikata shi ne aka kaya rinya a gabar shi shi ma sai ya gidan ya sai ya je gidan ya shekara biyu oh. kuma zai biya 100,000 saboda haka mutane su san cewa maganan ba wai aini aiki aka a'a ko ke ma da ba kina a ciki kin je din ai ni na ma yarinya na ne ne ki mata ke da kika bada shawara ke ma zai kama ki da za ta zo wacce ta je aka ga ma ta yi ma yaro wanka da ita wanda ta ma yarinya wanka shi ne an ce wanda wanda ya abin nan wanda ya ba da shawara da an ce cancels cancels wato kin ba da shawara mm. cewa ai mata kaciya kuma ki ma naku ki shiga ciki za ta inda aka gama kes din aka ganta da laifi cewa da gaske ne ta bata shawarar sai ta shekara biyu a gidan yari wannan ba wai a baki bane ba wai a takarda ne doka ne na kaduna sai an sa hannu 2018 violence against persons prohibition law 2018 mm. an ga an zarafi akan yara da aka hana mm. Mm. yana ciki kuma an ce girl child or woman ko ma ta riga ta ta ballaga ma ko ka eh. tilasta ta kuka mata kaciya na a kisa ko ce sai yarinya za ta yi sai mata kaciya ah. wai don me wai don ta san zafin meye ne oho ban sani ba eh. ai amma kin san cewa kaciya ma na maza ma akwai wasu wasu eh, aladunsu suka ce sai yaron ya cika shekara bakwai suka mishi kace eh. yaro ya riga ya san zafi mm. a wannan baki in ma za a yi ma yaro kace ya kamata yana karami bai san komai ba barista kamar yadda na ce miki ne wayansu al'adan suna ganin cewa a mm. lokacin da za a yi ma yarinya kaciya lokacin ne wai za ta fi ta zai fi yawa na maganar sadakin aurenta. Kai, <laughs> kamar yaya? Ai shi in an yi bayanin kaciya shi ne. sadaki abin da ke shi ah. ne cewa eh. ake wannan yanzu wannan shi allah da ya alici hmm. ya fasan amfanin wannan abu kamun aka sa shawar hmm. in ba amfani gaba daya ba zai tsaya wurin ba hmm. amfani kuma medically su doctor su shi ne shi ma kun riga ma kun lamba ma haka an rage mata lamba akwai wani da ba zai so mai aure wanda an yi mata kaciya ba akan ne na mace mai kamata ba saboda haka an yi an yi an yi a daina a daina shi sa yanzu an kafa doka to in dai ba ku ji a bari a bari ba ai doka din zai rike su gidan yari shekara hudu akan ta yi ma yarinyar ta kaciya ai in ta fito ba za ta kara ma in ta samu wani aihuwa ba kuma eh. magana kenan in ba kama mutane da tilas ba da doka mm. za a da Allah me ne su sun san me in doka ya hana ah. wannan da kina Najeriya ba za ki yi ba ko kin je wani kasama an hana da daya ne da fatan masu kallo da saurare kun ji wannan dokar da barista ta zayyano mana a cikin wannan shiri na gata al'umma ina ga lokaci ya an yi da zamu dan je mu dan yi ratse mu dawo alabashi idan muka dawo za mu taɓa wa'ansu a bangarori kafin mu karkara shirin saboda ba isasshen lokaci insha To masha Allah mu da dawa cikin shirin gatan al'umma da ke zuwa muku daga nan tashar yanci kuma kada manta a ci gaba da bibiyan mu a shafukanmu na sadarwa a Facebook da Twitter gata al'umma sai gmail adireshin mu gata al'umma a gmail.com layin mu na whatsapp ko text message za a turo da tambayi ko gudunmuwa zuwa ga 08108484030 to a barkan mu da dawa cikin shirin gata al'umma inda muke tare da ƙwararren lauyar tamu mai zaman kanta wato barista bukola ajawu barista barkan mu da dawowa cikin shirin yawa muna tattauna bata abin da ya shafi wato abin da dokar kasa ta ce game da abin da ya shafi cin zarafin da akan yi wa kananan yara inda mm. barista take warware mana zare da abawa a cikin shirin to barista za mu dawo magana abin da ya shafi ayyukan aikatau da ake tura yara wanda ake cewa child labor a mm. dora ma yaro abin da ya fi karfin shi ko a tura shi wani mm. aiki ko a tura shi ya nema wani ya yi ayyukan da bai dace a yi ba eh za mu so mu je amma kafin ki mana bayanin maganan child labor mm. hukunci da za a yi ma wanda aka kama mm. yana ma 'ya'yan shi zanen nan <laughs> hukuncin ba a faɗa ba uh, wanda ke ce doka ne eh. eh shi wanda dai doka ne a karkashin doka na kaduna state violence against persons prohibition law wanda dai mun yi magana um, hukunci da za a yi ma wanda ya yi ma yarinya yan mace kaciya eh. wato duk wanda kuma ya yi ma ya ko yarinya wanda aka sa mata zane a fuska shi ma din doka ya ce in dai haka same shi eh, doka ya daura shi shekara biyu a gidan yari ko kuma za biya 5,000 eh, taron kenan eh, aka biyu shekara biyu idan ya biya yadda alkalin ya ga dama ne kin gane dan akwai akwai wani irin mummunan zanen da za sa ma yarinya in an ganta ma sai ka ce eh, gogo biri an lallace ta gaba daya ko kuma an lallace shi gaba daya eh. yanayin yadda aka gani tarin abu da kuma ba ki sani ba akwai lokacin da garin zanen na tattalin zai zo shiga mm. kamun a ce ma yaron ma zai iya mutu mm. saboda haka ana yin wannan abubuwa ana so ana so a tammake iyayen ne mm. da kuma yaran da kansu don wani kawai ya riga ya ajiye wannan me ake ce wukan su din nan da ake zane da shi ya riga ya ya yi asara ha eh. kawai za a buga a fuska to dokan ya ce hmm. shekara biyu hmm. ko kuma an ce o a ci tara aha o both to ya danganta kan yadda alkalin ya ga dama inda yana so zai iya ce ka ji shekara biyu hmm. in kuma a ganin shi ya kamata zai ka ji zafin abin da kai sai ya ce ka je shekara biyu kuma ka biya dubu ɗari biyar to wannan shine dokar da aka yanka wannan babban hukunci ne ba da eh mana ko kona yara ma akwai shi ma a child eh, abin nan welfare law shi ma eh. yana ciki shi ma akwai akan cewa a daina ma yara zane mm. a fuska yana cikin wannan dokar shi ma a wurin nan kuma an yi hukunci akan cewa shi ma duk wanda ya yi wannan da ya wannan laifi din eh, gidan yari shekara biyu haka so barista bari mu da na child labor din shi mai dokar kasa ta ce ok dokan kasa wato shi eh, child welfare protection law na mm. kaduna state na jin daɗin yara jin daɗi da wannan yara an hana kan ce mutum mm. ya doka yaro ya je ya kai je yana aiki akan yaro na ana ce mai ana ce house game wannan doka shi ma ya hana duk wanda ya yayi da wanda ya karba duk dukkan ku za a e mana aiki da kika karba ki yanzu ana fada a da waje ta je ta kawo daga wani gari a a ki gane ba eh da ita mana a cikin kin gane akwai wasu ne nan da aikin su ne eh har ma za su dinga commission kawo yara kamar goma a kowane yara ba commission duk wannan child labor ne kamar kuna sayar da rayuwar mm. yaran kenan yare shekara goma ne kawo yara su ke kuma da kike so ki karba sai ki ce nawa da mota. ke shiga ciki da da ke da kika ba da kudin mota da ke da kika karba duka za a hada ku kuma da wanda bai wannan an sami wanda ya ce that su for a term of five years shekara ya hanya ta eh kin san yara eh ya fara da zero wanda a cin in in cin da karfi ko yana cin ya riga ya zama babba mm. amma wanda ah, ya to ga hukuncin da za a musu shine wannan shekara shekara biya duk wanda ya fine of fine din ma ne amma years ne 50,000 gidan abu dai gane an hana da saboda haka mutane dokan nan bai hana ba dokan nan ma ya ci gaba da cewa in kina ma so ki mm. doka yarinyar ta zama naki ki canza sunanta zuwa naki in iyayen sun yarda wannan shine ana ce adoption eh. kina so gaba da ina son taimake ku yarinyar naku ne amma ta na da ne duk kome da yara da yara da na aifa duka abin da zan musu zan mata to kin riga kin ba da yarinyar ki mm. kin ba su kin jingina yarinyar masu cewa kun lura da ita eh. ba za ku bani kuɗi ba haka wannan doka ba ta hana wannan ba amma kafa a bore a baya wannan a zo ana wani abu in eh. aka dogo hukunci zai kama su kuma eh. za musu hukunci kin gane dan in kina bayani mata sai ai an ce doka bai hana cewa zai iya to kaddar lura miki da yarinya ki bani ba zan baki komai ba hmm. duka makarantar ta komai komai daban ne wani amma dai har an fara cewa a ba ku kuɗi wato kamar kun sayar da yarinyar ki hmm. abin da dokar ne ya hana kenan kuma doka kuma ya hana magana ana talle talla a ah, ya hana tallace hmm. hawkin kenan an hana saboda garin talla din nan shine yara sukan fada a halin da ba kamata ba Mm. yarinyar tana talla a wasu suna burkina a wani gida a wani gini ki zo ki kama da gida ta zo yau ta zo jibi wata rana ba ta san cewa za a aiki ba kin yana nan cikin wadan mm. ya kama yarinya ya yi lalata ya yi lalata kin gane ta saba zuwa wurin mm. ita ba za ta san da ba za a aiki ba amma wani dai yana nan shi ba zai tashi ba yana neman inda dai zai kama kananan yara saboda haka aka ce talla ba kyau yayin za ta yi talla ta talla kusa da gida yadda dai in kika in kika dan leka kina ganin ta za ki iya dawo da ita kin ga yamma yayi ko ba ka ne bayanin to mun gode sosai barista kafin mu tafi saboda abubuwan na da fadi akwai bangarori eh. da dama da za mu dan zaba ki kuma dawowa sai mu kara war mu al'umma sai a yi shi dalla dalla ba eh, sai a yi dalla dalla yanzu shawara a karshe ko sako na karshe da zaki to sako na karshe shine cewa duka waɗannan bayanin da muka yi yau cewa an hana a dinga a yi ma yarinya hmm. kaciya an hana yara a dinga ba da su su je suna aiki aikata bota kenan ko mai ake yana kama bota ne an hana duk wayannan su ji hmm. kuma su yi aiki da shi muka ƙara dawowa za mu masu karin bayani akan dokokin dandandanda danda yadda dai su ma za su gane amma duk sharan karce shine cewa iyaye da mata da maza hmm. su lura da yaran su tabbata cewa kowane lokaci sun san inda yaran su suke so muna godiya sosai barista da wannan gudunmuwar da kika ba sai mu ce Allah ya ci gaba da ƙara alaƙa ya ci gaba da taimaka muku yadda kika zo lafiya Allah ya da ke gida lafiya Allah ya taimaka so da fatan al'umma kun ji bayanan da barista ta yi mana a cikin wannan shirin kuma za a kiyaye a bi dokokin da aka shimfiɗa duk abubuwan da kuka san cewa idan kun aikata cin zarafin yara ake sosai a hanzarta a kiyaye a madadin hukumar tashar